Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 60, 25 da kuma shida A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM, niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi uku ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Ana sa ran yau Lahadi shugaban adawan Venezuela Juan Guaido zai sanar da ranar da za a kawo kayan taimako a kasar da take fama da rikici. shugaban rasha vladimir putin ya jingine matsayar da aka cimma ta dakile kira makaman nukiliya wacce aka rattaba hannu a kai tun lokacin yakin cacar baka kana paparoman kuma ya kai ziyara da farko wanda babu wani fafaroman ya taba kaiwa a yankin kasashen larabawa inda addinin musulunci ya samu asali kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatar da ke kula da yaƙi da safarar baƙin haure da fataucin ɗan adam ta jamhuriyar nijar a birnin kwanni ta shirya faɗakarwa ga 'yan kabu-kabu da masu sufurin motoci game da hatsarin aikin sannan a jamhuriyar Nijar ɗin an yi bikin soma gasar cin kwallon kafan matasan Afirka 'yan ƙasa da shekara ashirin. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. ana sa yau wato lahad kenan shugaban 'yan adawan venezuela juan guaido zai sanar da ranar da za a kawo kayan taimako a ƙasar da take fama da rikici guaido ya faɗa wa dimbin magoya bayan sa aji asabar cewa jam'iyyar adawa za ta fara karɓan kayan taimako daga brazil da colombia da wasu wurare kana ya yi kira ga sojojin ƙasar su ba da dama a shigo da kayan taimako no solamente fueron los 20 millones de dólares que ya conseguimos hoy anunciamos ya ce bancin dala miliyan 20 da muka samu a yau ina sanar da ku matakan haɗakar kasashe na samarwa al'ummar venezuela kayan taimako da walwala yayin da taron jama'a suke shewa ya ce tuni mutanen venezuela suka samu wurare uku da za a karbi kayan taimako da suka hada da kokota da colombia inda za a fara kai kayan taimakon akwai kuma wasu wurare guda biyu a brazil da za a jibge kayan taimakon da yake jawabi a kan wani mimbari da aka kawata da tutar venezuela shugaban na wucin gadi guyado ya nana ta kira ga sojojin kasar su dawo a bangaren sa ta 'yan gurguzu amurka ta ce za ta aika da kayan taimako da guyado ya bukaci daga wurinta shugaba nicolas maduro da ya yadda a shiga da kayan taimakon saboda yana ganin wata kafa ce da rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin amurka za ta shigo a ƙasar. shugaban rasha vladimir putin ya jingine matsayar da aka cimma ta dakile wato kira makaman nukiliya wacce aka ranta ba hannu a kai tun lokacin yakin cacin baka a matsayin martani ga matakin da amurka ta dauka a ranar juma'a a wani jawabi da ya ta kafa talbijin a yayin wani taro da ya da ministocin harkokin waje da manyan kwamandojin kasar putin ya ce takwarorinmu na amurka sun bayyana cewa za su janye daga wannan yarjejeniya da aka cimma saboda haka mu ma mun janye ita dai amurka ta sha alwashin za ta janye kwata-kwata daga wannan matsayar da aka cimma ta dakatar da kira makaman nukiliya nan da watanni shida masu zuwa muddin hukumomin moscow ba su kawo ƙarshen aikace-aikace da suke yi ba waɗanda amurka suka ce sun saba wa wannan yarjejeniyar wacce aka kulla a shekara 1987 shugaba putin ya ce rasha za ta fara wani gagarumin aikin kera makamai masu linzami sannan ya bai wa ministocin umarni cewa kada su fara wani shiri na sasantawa da hukumomin washington shugaban mabiya mujami'ar katolika na duniya papa francis ya kai ziyara ta farko da babu wani papa da ya taba yi a yankin kasashen larabawa inda addinin musulunci ya samo asali francis ya fara ya da zango ne a haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau lahadi inda zai halarci wani taron addini sai dai francis zai koma rome ne a ranar talata kafin ya bar fadar katolika ta vatican francis ya ce yana lura da matsalolin taimako da ake fama da su a kasar yamal cikin damuwa ya kuma kira ga bangarori masu fada da juna su mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa da aka cimma su ba da dama a shiga da kayan abinci ga yamanawa Papa Roman Francis ya ce da babban limamin jami'ar Azhar na Misra inda sunni ta kai shekaru dubu a wurin da ake kira Sheikh Ashmat Al-Tayyib za su yi jawabi a gobe litani a wani wurin taron haɗin kan bil'adama. waɗanda za su halarci taron ko sun haɗa ne da musulmi da kirista da yahudawa da kuma mabiya addinin hindu da buddhist da wasu addinan ma na daban. taro da halartar fafaroman duk wani yunkuri ne da haɗaɗɗiyar daular larabawa ke yi na haɗa kan addinan duniya lamarin da ta yi wa ke shekarar haɗin kai ana sa waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatan sojin colombia ta ce ta kashe shugaban kungiyar 'yan bandigan kasar da ya ba da haɗin kai ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2016 tsakanin gwamnati da kungiyarsa ta 'yan tawaye shugaban kasar colombia ivan duke ya faɗa a jiya asabar cewa an kashe wani ga hurtaccen ɗan ta'adda na ƙasar mai suna rodrigo cadet a wani samame da aka kai a kan ƙungiyar cadet ɗan shekaru 52 a duniya shine yake jagorantar ƙungiyar park tsohuwar ƙungiyar nan ta 'yan tawaye da ta ajiye makamai kana ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa kuma tana da kujeru goma a majalisar ƙasar ministan tsaro golemo batero ya ce an kashe wasu 'yan tawaye guda tara kana an kama wasu a cikin samamin da aka kai musu a yankin koketa lamarin da ya kawo ƙarshen rayuwar kadet ministan ya ce kadet yana ƙoƙarin harhaɗa hancin ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke wurin domin kafa wata sabuwar ƙungiyar 'yan tawaye kadet yana cikin tattaunawar zaman lafiya da aka kwashe shekara guda ana yi lamarin da ya sa ƙungiyarsa ta fak ta ajiye makamai amma shi ya ƙi yadda da yarjejeniyar a yau lahadi ne mutanen kasar el salvador suke kada kuri'a domin zaɓo sabon shugaban ƙasa tsohon ma babban birnin ƙasar san salvador mai suna nayib bukele mai shekaru 37 a duniya shine ke kan gaba idan bukele ya lashe zaben nasararsa a jam'iyyar grand alliance for national unity za ta kafa wani babban tarihi a siyasar kasar wasu jam'iyyu guda biyu kadai ne suke mulki a kasar ta nahiyar tsakiyar amurka da suka hada da farabundo marti national liberation national wato front kenan da kuma nationalist republican alliance tun lokacin da aka kawo ƙarshen zub da jini a yakin basasar kasa a shekarar 1992 idan babu wani dan takarar da ya samu kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un to za a koma zagaye na biyu tsakanin manyan 'yan takara biyu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Ma'aikatar nan ta ƙasar jamhuriyar Nijar mai kula da yaƙi da safaran matafiya da fataucin baƙin haure. tare da tallafin kungiyoyin alkalai ta lajusin ta shirya taron faɗakarwa wa 'yan kabu-kabu da masu sufuri a birnin kwanni game da tsarin safarar bakin haure da fataucin ɗan adam wakilin murya amurka haruna mamman bako ya aiko mana da rahoton ma'aikatar nan ta kasar jamhuriyar nijar mai kula da yaƙi da safarin matahiya da fataucin bakin haure ce da tallafin ƙungiyoyin alƙalai ta wannan ƙasar cewa da lajisen ta shirya taron faɗakarwa wa 'yan kabu-kabu da masu sufuri da ke birnin kwanni game da hatsarin safarar bakin haure da fataucin ɗan adam kasancewar garin na tsakiyar ƙasar ta jamhuriyar nijar kuma nan ne bakin haure da ke hitowa daga ƙasashen najeriya ghana ghana mali salewo senegal da sauransu ke yada zango gabanin wucewarsu a birnin agadez madam maimuna goje ita ce shugaban wannan ma'aikatar a lokacin da take jawabi a wurin bude wannan taron l'ordonnance 2010-086 du 10 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes en son article 5 Kuduri mai lamba 2010 sifili 86 ta goma ga watan Desamba shekara goma mai maganar fataucin mutane tana cewa a aya mai lamba biyar a cikin tsari na ƙasa ne domin yaƙi da fataucin bakin haure da safarar matafiya Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic d'Immigrants a Faransance ita ce ke da alhakin yin waya kai da ba da horo game da matsalar fataucin bakin haure domin a ragewa wannan lamarin kaifi ta hanyar girka cibiyoyin ba da shawara da ma sauraro da yaƙi da talauci ta hanyar kyaukyawan tsari da yin faɗakarwa ta la'akari da al'adu da sauran ababen rayuwa don samun abin dogaro da kai. Taron ya samu alartar hukumomi na bariki da na gargajiya inda mai martaba sarkin birnin Kwanni al alhaji muhammad salif sardauna ya ɗauki magana yana cewa mahalartan taron bisa ga zancen yara da mata da da ka tahe-tahe nan wurin biɗa masu son tahe a turai da sauransu suna gamuwa da haɗari muna musu godiya da sun ka zaɓi kwanni ku wayanda an ka kiro wayanda abin ya shafa ku ne transporter ku ne masu ɗaukan mutane ku ne 'yan kabo-kabo da sauran irin su soji ya yi tsoron bindiga bindiga bisa ga horar hula dalili saboda shi ya sa hadarin bindiga amma horar hula bai sani ba kiran da aka muku shine ne ku fahimci ni a hadari wanda aga transporter da mai kabu kabu da shi ɗoki mutum irin masu tahe-tahe nan turai ko yaran da an ka sacike ko mata waɗanda an ka ɗoko a sa su bisa ga hanyar karuwanci. Alhaji Abba Lele shine shugaban gundumar birnin Kwanni yana bayyana yanda alƙalai suka shiga shiga cikin wannan lamari na yaƙi da safarar bakin haure da fataucin ɗan adam wannan forum dai ya shahi duka masu zirga-zirga ta kasuwanci da kuma masu zuwa da zawa daga wannan gari zuwa wannan gari ko yara ne ko mata ne ko duka al'umma ne wanda suke dai suna zirga-zirga kamar eh, gwamnati ya negotiation da kasashen waje wanda suka ba da dama wanda za a yi a fiye justice don ta kula da wannan zirga-zirga ta mutane daya daga cikin mahalarta taron ya nuna gamsuwarsu game game da karwar da ake musu. Lauli mai kamu kamu ke yi nan kwani. Lalle an kira mu taro na waye kai da yadda muke ɗauka baki na ƙasashen waje da na ƙasar mu da ke tahiya ƙasashen waje can suna halaka ga banza. Yaya za mu yi mu tahiya da rayuwar mu da sana'a mu ta kabu kabu don daraja ta karu. Tunda safarar mutanen nan da ake yi ba wata haraka ce ba. Sannan kamar ƙasar ka ta wani wuri don ka mutu ga banza ba haraka ce ba. Gara mu tsaya nan ƙasar mu mu gane mu nemi abincin da Allah ya ba mu mu zauna lahiya. Taron zai ɗauki tsawon kwanaki biyu a garin birnin Kwanne. Haruna Mamman baƙo na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako. A Nijar ɗin dai, a jiya shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Isu Muhammad da shugaban hukumar CAF Ahmad Ahmad suka jagoranci bikin soma gasar cin ƙwallon ƙafan matasan Afirka 'yan ƙasa da shekara ashirin. karo na ashirin da 21 inda ƙasashe takwas za su kece raini a tsawon makonni biyu a filayen wasannin maradi da yemen wakilin muryar amurka sulamumin barma ya aiko mana da rahoton shugaba Muhammadu Isu na Nijar kenan lokacin da ya bude fagen gasar cin kofin kwallon kafar matasan Afirka 'yan ƙasa da shekaru 20 a yammacin Asabar a filin wasa na Janar Sani Kunce da ke birnin Yamai, wanne ya cika makil da 'yan kallo. Kasashe takwas ne za su fafata a tsawon makonni biyu a biranen Maraɗi da Yamai a albarkacin wannan gasa karo na 21. Kasashen sun hada da Najeriya, Ghana, Mali, Senegal, Burundi, Afirka ta Kudu da Burkina Faso. sai Nijar mai masaukin baki. A wunin farko 'yan wasan na Nijar sun kara da takwarorinsu na Afirka ta kudu inda aka tashi can jaras ɗaya da ɗaya. Ko da yake Nijar ce ta soma saka kwallo a raga a minti 62 na wasa. To amma daga bisani mintoci kalilan murna ta koma ciki domin ba je ko ina ba afirka ta kudu ta farke wannan ci a cewar shugaban kungiyar magoya bayan kungiyar kwallon kafar mena nishar yandu hamani mai lakabin black yan wasan na nishar sun nuna alamar za su kai labari a wannan gasa wallahi in dai wadanga yara ne sai kawai mu musu roƙon Allah mai insha Allah wadanga yara na imani da ubangiji wadanga yara yara ne masu ma amfani kuma yaran ga za su da mutum an mu je ma kin wadanda suke kalifiye kula premier fanin mondial a wasa na biyu na jiya asabar Najeriya ta likira Burundi da ci biyu da nema yayin da a yau lahadi senegal za ta fafata da mali a karfe 4 da minti 30 na la'asar sannan ghana za ta gwabza da burkina faso a karfe 7 da rabi na yamma a cewar adamu ada na kungiyar masu sha'awar kwallon kafa hukumar fenifut da haɗin kan mahukuntan maraɗi sun zo da wani tsarin da zai baiwa waɗannan 'yan wasa kuzarin buga kwallo tamkar a gida wasu kusa maradi niger ba ta ba loka a yi mobilize population in kowace kartiye aka ba ta peyi da wanda za ta supporte aka ce su ta yi su supporte su kenan ko da ba su garin su kuma ba capital ne da suna da resortisan da yawa akwai mutanen nijar wanda za su ta yi su yi su don a gwada afirka mu duka da ne a ranar 17 ga watan fabrairu ne za a yi karawar karshe domin fitar da zakarun matasan afirka na kwallon kabar wannan shekara ta 2019 kuma a bisa tsarin hukumar caf da fifa daga cikin kasashe takwas da ke kafsawa a wannan gasa hudu daga su za su wakilci wannan nafiya a gasar cin kofin duniya da za a yi a watan yuni da ke tafe a kasar espanya ko kuma spain sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji ci gaban tattaunawa da kwamandan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLA a takaice shiyar jihar Kano Ibrahim Abdul Zaria game da matsalolin shaye-shaye da kuma bangar siyasa. Ƙwararru a fannin yaƙi da masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi sun bayyana cewa lokacin zaɓe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen sa maye musamman waɗanda ake ɗibansu a matsayin 'yan bangar siyasa. Yayin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe ƙasa da makonni biyu, masu kula da al'amura na ganin akwai buƙatar ɗaukar matakan magance waɗannan matsaloli masu alaƙa da juna. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, zai ɗora mana da wannan tambayar a ci gaba da hirar da ya da shugaban hukumar NDLA shiyar jihar Kano kamar haka. akwai wani kalubale da akan ce kuna cin karo da shi ban sani ba ko anan wannan kar an samu mafita cewa idan kun kama irin waɗannan yara ana samun wasu daga cikin jami'ai na gwamnati ko dai su je su kwato su daga wurin 'yan sanda a sallamo su ko kuma dai a san yadda aka yi dai karshe dai sai kaga kuma dai sun dawo sun ci gaba da yawon su to in ka ce 'yan sanda wannan daban kuma to tunda ni ba dan sanda bane ba in ka ce 'yan sanda kaga sai ka tambayi 'yan sanda me yasa suke sakin su ba su kawo su wajen ba tunda muke da hurumi ko ko kuna samun wannan kalubalen misali of course ana faɗi amma kaga kuma ya danganta da irin shugabancin ita wannan hukumar tamu ne ni duk inda ka je ka tambayi labari na gaskiya bana hulɗa da 'yan siyasa bani shiga cikin harkokin gwamnati to tun da bani haka kowa to waye zai zo a hasali ma ba wani dan mai ma'aikacin gwamnati ko mai mukamin shi da ya isa ya zo na ya gani wai zan ba da bilin mutane in ka zo wani abun ne ya kawo ka daban to bismillah ka gani amma haka zo magana wani babu matsalolin da ake samu kuma yawanci shine na ka san yadda shari'a take lokacin demokradiyya ba lokacin irin na soja bane in ka duba sashi na 158 na administration of criminal justice act wata doka nan da aka yi wacce za ta bada hanzarta hukunta masu da sashi na 35 da tsarin mulkin Najeriya an ce in ka mutum ma cikin minti 24 dole ka bashi beli tunda ba kisan kai yayi ba ka gane ko in ba za ka bada beli awa 24 awa 24 za ka yi ko wani lokaci kaga kuma sai ka ga mun ajiye mutum saboda su kansu alƙalan ba sa karban caji din sai an kai kwayan Lagos an yi test an tabbatar kwaya ne saboda an ce mu ba kwararru bane na testin kwaya mu kwararru ne na kama kwaya kawai ko to sai ya dauki lokaci ya dauki lokaci na ko ba kai ko sai ga an kai ka hanci hakkin dan adam yanzu kaga na zo nan ban fota ɗaya ba an kai ni kara na wajen miliyan 100 da wani abu yana tauye hakkin dan adam da wanda ba na tauye ba ana neman diya ana neman diya wanda yayi da ne amma kaga dole dauka a tunda ci gaba nake yi ko wai saboda gwamnati rene da ita yawa saboda wai ya aje mutum ya wuce sati guda bai kai shi kotu ba su ko ba san cewa kotu nan ba su karban shi abin nan caji ma sai ka kai kai test din kwararru sun duba sun tabbatar wannan kwayan ne tunda kai ba kwararre bane kada dai waɗannan abubuwa sun zame muku abin da ake cewa impediment eh, matsala sun zame muku matsala musamman wannan maganar test da ake zuwa da sauransu ku ba za ku zama kwararren ba ko ba za ku samu kwararren su zama a cikin ku ba shi kwararre fa wanda yake abin nan testin kwaya yawanci shugaban kasa ne yake bashi license da zai zama kwararre din ba yawanci kuma akwai irin laboratory inda ake binciken waɗanda gwamnati suka yadda da su na musamman da ma'aikatan lafiya ko ba za a iya sa su cikin wajen mu ba haka aka ce ya zama mu tsakin mu ne sai a ce rashin adalci na iya shigowa ciki muna iya cewa shi wanda yake testin tunda namu ne mu ce ka je ka sa mutumin nan cewa kwaya ne ko ba kwayan ba ne Um, a kwanakin baya mai mataba sarkin kano ya daɗe yana uh, wato wani wani kamfe za a ce har ma ya sanar da cewa shi uh, daga wancan lokaci duk lokacin da za a naɗa wani mutum a masarautarsa sai an masa test na wannan al'amari an tabbatar da cewa baya mu'amala da wato miyagun kwayoyi ko akasin haka bayanai da suke bayyana a gari shine cewa jiya kafin gwamnan kano ya rantsar da sabbin kwamishinoni haka ne haka ne kwamishinoni guda guda hudu aka yi ma test dukansu kuma ba wanda aka same shi da abin ya zama abin nan yana da kwaya cikin fitsarin shi to kamar yadda ka faɗa shi mai mutuwa sarki dama ya fara duk wani hakimi duk wani dagaci duk wani mai unguwa kafin a bashi sarauta sai ya biyo nan a mashi test a yanzu ma haka test din da muka yi shekan ta wuce an samu mutum wajen bakwai cikin su waɗanda muka gani cikin fitsarin su cewa suna da kwaya kuma ya ce ba za a naɗa sarauta ba duk da mutanen suna son su daga dagatai ne ko a masu unguwanni to haka dai duka dai akwai dagatai akwai akwai masu unguwan duka a ciki to shine shi ma gwamna wannan karan ya ce to duk wani wanda za a naɗa shi mukamin siyasa muka zauna da da gwamna da mu da hukumar namu na yaƙi da shashen ko muka kai yurcin agree muka yadda yarjejeniya cewa dole fa sai an maka gwaji kafin a baka wannan mukami na siyasa shi yasa muka mawayanan kwamishin guda hudu gwaji to daga su aka fara kenan na gwamnati yanzu na sarki ko kullum ake yi to amma menene hikimar hakan din ne eh, komanda eh, a hikiman haka shine a nuna cewa fa ka san lokaci akan tauna dutse ko dan me aya ne ko eh. akan tauna aya dan me tsakuwa ta ji tsoro to eh, eh, tsakuwa ake biya consultancy ba za a koya ma ko dai tsakuwa ake dai tauna dan ayin ta ji tsoro ina kamar tsakuwa ake dan ake ake ake abun nan sai ayin ta ji tsoro a dan tsakuwa ta fi karfi ai kaga zan koya maka Hausa ba Kano ba ku ba ku iya Hausa ba eh to shine magana ai so shi yasa ake irin wannan kaga duwan da tunda an fara gyara tun daga sama ne mm. to na kasa kuma sai su rika kallo cewa shugabannin ma ana masu bare ku amma da haka gashi yanzu kana gaya mana alƙali. kalma sun yi nisa na masu mu'amala da waɗannan abai baɗan maye kalma sun yi nisa da yawa saboda akwai dalilai da yawa da suke sa mutane shan kwaya babu aikin yi mata sun yawa gari ba miji wasu kuma sun daɗe nan da mazajen sun yi shekara talatin da su ya ƙara musu kishiya sun kasa bacci kana ji matasa sun gama university ba aikin yi duk wani abubuwan ba ba matsala ba ne ai babban matsala ne wannan wanda kamar abin da bature yake cewa ana sitting ana zama kan bom ne masu sauraron mu a nan zamu mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ubangijin Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama a madadin daukacin al'ummar Najeriya. Muna nuna farin cikinmu game da tsiran da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Professor Yemi Osibanjo yayi da ransa jiya bisa hatsarin jirgin saman da ya yi muna addar allah ya kiyaye gaba sai daga safiyanu gumal zangon daura da amogali zangon daura da Tahir M Tahir Jambulo Kano inda suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa muna jinjina ga shugaba Muhammadu Buhari kan kaddamar da aikin gina rijiyar man fetur da ke alkaleri jihar Bauchi. Allah ya sa a kammala aiki lafiya. Sai sako daga Buhari ya haya unguru jihar Yoban Najeriya inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa ina kira ga daukacin matasan ƙasarmu Najeriya da su guji bangar siyasa a daidai lokacin da zaben ƙasar ke ƙaratowa, Da fatan za a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana, ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya. Inda suka ce ina jajanta mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Yemi Osibanjo, da tawagarsa bisa haɗarin jirgi da suka yi a jihar Kogi jiya a asabar da fatan allah ya tsare sake afkuwar irin wannan hatsari wayanda suka ji rauni ko allah ya basu lafiya sai daga mahmud salihu ƙauren namo da zamfara inda ya ce gaskiya lamarin tsaro a baya-bayan nan a jihar mu ta zamfara abin sai ƙara caɓewa yake kuma abin takaici shine hukumomin jihar tamu ba su cewa komai hidimar samun 'yan takarar jam'iyyar su kawai suke yi ita ma gwamnatin tarayya ta yi gum da bakinta allah Allah ya dube mu da idan rahama. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawu Girgir inda ya ce muna lale marhabin da wannan babban abin farin ciki da kuma murna kan aza tubalin haƙoman fetur da shugaba Muhammadu Buhari zai ƙaddamar a jihar Bauchi domin wannan kwarai abin farin ciki da murna ne. kasancewa shine irinsa na farko a arewacin Najeriya. A don haka muna fatan al'umma za su amfani da shi ta fannin samun aiki da kuma wadatuwa da man fetur ɗin a Najeriya baki ɗaya. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. ana sa ran yau lahadi shugaban 'yan tawayen venezuela juan guaido zai sanar da ranar da za a kawo kayan taimako a kasar da take fama da rikici guaido ya faɗa wa ɗimbin magoya bayansa a jiya asabar cewa jam'iyyar adawa ta fara karɓan kayan taimako daga brazil da colombia da wasu wurare kane ya yi kira ga sojojin ƙasar su ba da dama a shigo da kayan taimakon shugaban rasha vladimir putin ya jingine matsayar da aka cimma ta dakile kira makaman nukiliya wacce aka rattaba hannu a kanta tun lokacin ana yakin cacar baka a matsayin martani ga matakin da amurka ta dauka a ranar juma'a a wani jawabi da ya yi ta kafar talbijin yayin wani taro da ya da ministocin harkokin waje da manyan kwamandojin kasar putin ya ce takwarorinmu na amurka sun janye daga wannan yarjejeniyan da aka cimma saboda haka mu ma mun janye shugaban mabiya mu jami'ar katolika na duniya roman francis ya kai ziyara ta farko da babu wani paparoman da ya taba kaiwa a yankin kasashen larabawa inda addinin musulunci ya samo asali francis ya fara ya da zango ne a hadaddiyar daular larabawa a yau lahadi inda zai halarci wani taron addinai zai dai koma kasarsa ta rome ne a ranar talata ma'aikatar sojin kolumbiya ta ce ta kashe shugaban kungiyar 'yan bindigan kasar da ya ki ba da haɗin kai garjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma shekara 2016 da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau nick ivanov zara aminu fage ke cewa ku huta lafiya